Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga wani sabon USDT platform kamar yadda kuke gani ga shi nan ga sunansa nan a sama wanda da zarar mutum ya shigo link ɗin su zai nuna mai wajen registration kamar haka so kamar yadda aka saba kawai sai mutum ya sa wato nan email nan kuma password nan mutum maimaita password nan kuma transaction password sai kuma nan wajen referral code kawai sai mutum ya taɓa register now So sai kuma a ƙasa ga gurin download app nan in kana son kai downloading app nasa sai kai. Idan kuma kana da register kamar ni kawai sai ka yo ƙasa ga waje nan da aka rubuta sign in kawai sai ka yi sign in. So yanzu zan sa detail ɗina kawai sai na login sai ku ga yadda cikin platform ɗin na yake. So ga nan na yi login kamar yadda kuke gani. So ga nan wannan ita ce fuska ta farko da platform zai buɗe ma wanda za ku ga ga abubuwan su nan kamar haka wanda ga level-level nan wanda za ku ga level 1 ne a buɗe already na riga na sai level 1 So wannan welcome ɗin nan bari mu closing ɗinsa. So ga shi nan kamar yadda kuke gani wannan dai shine fuskar ta platform ɗin wanda za ku ga gurare kamar haka za ku ga akwai wajen wato recharge a nan sannan nan akwai wajen withdraw sannan kuma sai wajen rules sai kuma wajen company profile kowanne mutum ya shiga duk zai ga abubuwan da suke ciki. So waɗannan kenan. Sai kuma a nan ƙasa za ku ga ga wajen tax nan da wajen team da wajen bip kamar nan shine na wajen tax in ka shiga za ku ga ba mu tax ba za ku ga ba komai a gurin. Sai kuma na gaba wajen tim da mutum zai ga referral code ɗinsa da kuma referral link sai kuma rebate duk waɗanda suke a ƙasan ka in kana samun wato referral bonus duk a nan ƙasa za ka gaggan su su nan gurin kenan sai kuma abu na gaba da aka rubuta BIP su a nan ne mutum zai ga VIP VIP nasa wanda za ku ga shi nan ga level 1 nan wanda shi ne muke a kai wannan na farkon kenan za ku ga ga abubuwan da suke a ciki nan wanda ga abin da mutum zai samu nan a tax guda uku sai kuma a wata mutum zai samu thirty six sai kuma nan a daily sai kuma nan duk tax ga abin da mutum zai samu so idan kana son yin sa zaka ga inda aka rubuta wato wajen join now ɗin nan kamar yadda aka yi a wannan so shi wancan na riga na yi ne amma kowanne za ku ga akwai join now ɗin nan so kana son kowane level sai ka taba so za ku ga ga level level din nan duk ga su a ƙasa har zuwa level one level two level three Duk dai ga su nan har zuwa level H shine level ɗin ƙarshe. So ya danganta da wanda mutum yake so. Duk wanda mutum yake so sai ya shiga yi recharging na daidai kuɗin da ya gani a nan kawai sai wato registration na level ɗin. So sai kuma na wajen mine ɗin nan wanda ne kamar profile inda mutum zai ga profile detail ɗinsa. Sannan kuma akwai rebate wannan bonus da suke bayarwa na dala goma. wanda idan mutum ya yi registration za su ba shi za ku ga a nan ina da 16 so na riga na sa 6 dala ne bayan wannan 10 dala da suka bayan na registration so kowa an yi rajista za su ba shi dala goma wanda kawai sai dai kai tofin ka sa abin da kake so kai recharging nan kuma wajen recharging ɗin ne yadda ake ricajin ɗin da mutum ya shiga nan za su ba wato QR code da kuma inda zai kwafi wallet address da zai je ya turo USDT nasa so da ka zo ka kwafi nan gurin wajen wallet adres din nan gashi nan inda aka rubuta kwafi in ka kwafa in ka je ka turo wallet in ka je ka turo sai ka taɓa submit din nan so a misali da mutum ya je ya turo kawai sai ya taba nan wajen submit din nan sannan a nan ga wasu rubutu nan mutum ya tabbata cewar USDT din da ya sa TRC20 ne USDT din da suke bukata TRC20 ne gashi nan sai mutum ya tabbata shi ya sa so da ka sa wannan TRC20 din. ka je ka turo wannan SDT ɗinka kawai sai ka yi back. Da ka yi back za ka zo ka gan shi ya zo ya yi appearing a cikin balance ɗinka. So da ya yi appearing a cikin balance ɗinka sai ka je ka sai wannan level ɗin da kake so. So ya danganta da kuɗin da mutum ya sa da kuma level ɗin da mutum yake so. So yanzu sai kuma nan gurin da za ku ga an rubuta withdrawal method. wajen ajin ɗin withdrawal method ne wato za ka sa wallet address ka da za ka ringa withdraw so shi nan bari na zo ne adin ɗin nawa in ka taɓa nan so za ku ga shi nan USDT ɗin da suke so USDT TRC20 kawai sai mutum ya je ya kwafo wallet address ɗinsa sai ya sa a nan in ka sa sai ka sa transaction password ɗinka da kai creating a nan gurin kawai sai ka taɓa submit shi nan din na sa nawa so yanzu zan taɓa submit ɗin nan shi nan na taɓa shikenan na yi bayan din wallet address ɗina yanzu abun da ya rage min sai in koma home sai in je in yi tax sai kuma na yi withdraw. So yanzu zan taɓa nan gurin na koma home sai mu je muyi tax tunda ba yi tax ba. So ga shi nan na taɓa kamar yadda kuke gani. So zan shiga wannan level one ɗin da nake da shi. Wannan shine level one ɗin da na da wannan. So ga shi nan kamar yadda kuke gani ga shi nan za ku gan shi a buɗe ba kwaɗo. So in na taɓa shi ga shi nan ina da tax ɗina guda uku kamar yadda suka ce. So kowanne in na taɓa kawai sai na taɓa wajen submit in na gashi nan na taɓa submit shi ma na gaba sai na back sai na ƙara taɓa back sai na ƙara yin wato tax na gaba shi ma sai na taɓa submit in na taɓa submit shi ma sai na back in na back ya tafi successful sai na ƙara yin wato na ƙarshe tun da guda uku ne gashi nan shi ma kawai sai na taɓa shi sai na ce submit gashi nan ya tafi successful so shikenan na riga na gama tax dina sai kuma mu je mu koma baya sai mu jira so yanzu ba tare da bata lokaci ba da mutum ya yi tax din nan sai kuma mutum ya zo ya withdraw so yanzu za mu shiga wajen withdraw ta cikin wato mine din nan za mu shiga wanda za ku ga balance ɗin mu gashi nan ya dawo 7.2 da yana 6 so mun samu 1.2 kenan wanda shine za mu iya shiga yanzu mu yi withdrawing so ga gurin withdraw a nan gurin gefe gashi nan an rubuta withdraw so yanzu bari mu taɓa nan gurin so in muka taɓa zai kawo mu wannan fuskar kawai sai mu wato sa amount a nan nan kuma mu sa password sai mu selectin wato id din nan sai kuma kawai mu ce wato submit so gashi nan duka zan shigar da na na shigar kawai sai na taba submit din nan shikenan nayi wato withdraw dina successful so ba bata lokaci ake yi ba da mutum yayi ko minti ɗaya ko minti biyu kawai mutum zai ji alert ɗinsa ya sauka So musamman idan kana jin message a Binance suna ma mail so za ka ji mail ɗinsu ya shigo ko kuma ka shiga cikin Binance ka duba su gashi nan ma har sun mun message bari na shiga ku gani gashi nan kamar yadda kuke gani Binance sun mun message wannan shine message ɗin da muka yi gashi nan deposit successful so yanzu depositin ɗin ya riga ya sauka akan Binance kamar yadda kuke gani ga evidence nan sun mun message yanzu kun gan shi nan 1.2 ɗin nan ta riga ta sauka a cikin wato account ɗina na Binance so haka ake yin registration da tax da sauran duk wani abu a cikin wannan sabon platform so waɗanda suke da ra'ayi na platform gashi nan so kun san abin da dole sai ana yi ana kula sosai so Allah ya ba mu sa'a mun gode